sulhu tsakanin mu'minai inda yake cewa cikin suratul anfal yas'alunaka anil anfal qul al anfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum yayin da aka yakin badar da aka zura wannan ganima sahabbai sun samu sa'ani a wannan lokaci me ya faru sai Allah ya saukar da sura su mutum akan wannan abu yake cewa ana tambayar manzon Allah akan menene akan ganima me zai faru sai Allah ya ce su qul lil anfalu lillahi wa rasul ka fada musu wannan ma magani man gaba ki na waye ne na mun Allah ne da manzon shi to shikenan kuma ke duba da shikenan me zai biyo baya sai Allah ya ce fattaqullah ku tsoron Allah wa aslihu za ta bai ku da tsakanin dan akan wannan ganimar har sabai sun fara kashe da shi wanda ya ce ai na kashe wani ai ne kaza ni ne kaza a'a shi ne ce musu wannan ma maganimar ta Allah ne da manzon shi kina ba wanda shi sai me zai faru bayan wannan aka ce fattaqullaha wa aslihu za ta bai ku kun ga a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da cewa menene mu da tsakanin kenan kaga a duk lokacin da aka samu sabani bai kamata a yi a zo a yi tunani a daidaita ya yafi a ce a ci gaba da zama a haka Ayata ta gaba shine ayata da Allah ke bayani akan cewa idan wasu kungiyoyi kuma kun ga wancan ayar shine mummune gaba ki da kace fattaqullah kenan sabon gaba ki lokacin to sai ayar da ta gabata ta gabaci wannan ayar take cewa wa in ta'ifatani al mu'minin kun ga aya ta biyu sai take cewa menene idan wasu bangarori daga cikin mu'minai kun ga da yake nan adadin bai kai wancan yawa ba shine wannan aya take faɗa wa in ta'ifatan an ka ce ta'ifa shine kamar wasu jama'a kenan kenan ba mutane da yawa ba ke ba kowa da kowa ba kenan ba dukkan umarni bane suka samu sabani kamar yadda makaranta a ta gabata shine asulul anfal kenan wanda zake magana akan rabon ganima amma ita wannan tana magana akan cewa idan wasu kungiyoyi daga cikin kungiyoyin mummuni suka samu sabani a su zo su sulhu haka wannan ke to ayat da muka zamu kike karanta ta ayo kuma karatun da ke kanta a yau shi take cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ita sai ta dawo ta sauko ta ƙara menene ta kaita lamar akan mutum biyu kenan kaga saboda galibi sabani yakan faru ne tsakanin mutum biyu ma ya ta faɗi ya ta faɗi zama wannan kabila wannan kabila ko wannan garin da wannan garin ko wannan unguwar da wannan unguwar a ƙarshe kuma sai ya faɗi zama gari da gari ko zama duka ma mutanen garin sun samu sabani to ga nan duka wannan abin guda uku sun menene sun nunar mana da haka to sai Allah yake cewa fa aslihu Ayyanka kan ko da ya kasance sawa'un mutum biyu ne suka samu sabani ko jama'a ne ko kabilu ne suka samu su yi sulhu amma kuma ma dukkan al'ummar take wannan garin ko yankin suka samu sabani to su yi kokari su yi sulhu tsakaninsu haka Allah subhanahu wataala ya ce saboda menene yake cewa a hawaikum saboda innamal mu'min ikhwatun fa asli baina akhawaykum saboda mu mu'minai yan uwan juna ne hadisi da dama sun tabbatar mana da wannan ma'ana ta wannan aya ko sun fassara mana wannan aya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cikin hadisi yake cewa al muslimu akhul muslim muslimi dan uwan musulmi ne kun ga kenan yan uwantaka wacce take ta addini ta fi yan yan uwantaka wacce take ta jini saboda menene saboda yan uwantaka da ta shafi ta jini takan iya yankewa yaushe take iya yankewa yayin da ya zama da cewa wannan ba musulmi ne wannan ba musulmi bane kun ga a wannan lokacin ɗayansu ba zai gaji ɗayansu ba saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mummuni ba zai menene ba zai gaji wanda ba mummuni ba ba zai gaji wanda ba musulmi ke kenan musulmi ba zai gaji wanda ba musulmi ba kenan amma kaga ɗan mutaka ta addini ba ta yankewa matakar shan mutum yana kan wannan addini yan uwan juna ne shi manzon Allah yake cewa a wannan hadisin al-muslimu akhul muslim la yadhlimu wa la yaslimu musulmi dan uwan juna ne musulmai musulmi dan uwan musulmi ne bara ka cutar da shi ba bara kuma ka menene ka sallamar da shi ga abokin gaba ya cutar da shi ba wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tahasadu yake cewa kada mu dani hasala wala tadabaru wala yabi' ahadukum ala bai ahadikum a ƙarshe da yake cewa kunu ibadallahi ikhwana yake cewa kada mu hasada kada mu cutun yan uwan kada musu makirci yake cewa ne a ƙarshen hadisin mu kasance yan uwan juna mu kasance bayin Allah yan uwan juna da wannan ne Allah subhanahu wataala ya goranta wa mummunai a cikin alqur'ani yake cewa وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الله يشوف هذا kai كيف كهك هذا زكاة mummunai? sallah ce mai ko da menene ka a ce kana da dukiyar da ka menene ta kai ga dukkan duniyan nan ka ciyar da ita don Allah ka ba mutane ga baki ɗayansu ba ka isa kaɗa zukatansu ba amma menene amma Allah subhanahu Ta'ala ya haɗa ma zukatansu kamar yadda wata aya take tabbata mana haka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musamman garin Madina ya same su suna yaƙi yaƙi akan ɗan karamin abin da bai kai ya kawo ba kila ma yakin gadon shi ake wani yakin ma gadon shi ake baka san dalilin yakin ba amma sai ake yakin to kun ga ke yanda manzo Allah ya zo me faru sai ya menene kokari ya hada kansu suka zama yan uwan juna har za ka ga mutum zai fifita bukatar dan uwan shi akan tashi kamar yadda muka sani lokacin da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hijira suka je garin Madina ya mutanen Madina suka musu wasu su raba dukiyoyin suke suke ba menene waɗanda suka hijira wani ma har iyalin shi zai ce ka zaɓi wacce kake so da sake ta ta yi inda ka ba to kuma kenan matuƙa sun kai matuƙa gun yawantaka wanda Allah ya goranta mana a akan haka to kuma kenan muhimmancin yawantaka a musulunci saboda duk lokacin da za a sara ba zai yi wa sara ba matuƙar cewa kai na rabi, yayin da ya zama da cewa wannan na jin haushin wannan wannan baya ƙaunar wannan to ba yadda za a sara to ga kenan sirrin cin nasara kenan menene shine sai mun zama yan uwan juna ke kenan kun ga kenan fadin Allah da yake ce mana annabi innamal mu'minuna ikhwatu ummulai yan uwan juna ne wannan ah, wani zai iya tare cewa to musulmi fa a'a duk lokacin da kaga an kawo kalmar musulmi ko mumini suka zo a ɗaya ta zo a wani guri ba a zo ɗayar ba to a lokacin wacce ta zo ɗin tana wakiltar ɗayan ne kalmomi ne guda biyu wanda kamar al'islam wal'iman, ko kalmomi ne idan suka haɗu za su menene za su bambanta idan suka rabu sai za mu tawkilci wata kenan kamar suka zo a maratibu din ko in suka haɗu to akan kaddamar da menene matakin farko shine menene mutum ya zama musulmi mataki na biyu da yafi wannan shine ka zama mumini mataki na uku da yafi wannan shine ka zama menene al-muhsin wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin idan kun ga wannan shine maratibul dika salata matakin farko shine ka shirka za musulmi mataki na biyu ka zama ne mummuni na uku ka zama ne muhsin wanda ya kyautata ayyukan shi kaga shi musulmi ya yarda da Allah subhanahu wataala ya kawo duk abin da aka ce menene ya kawo shi shi ga mummuni ya ƙara akan wanda aka ce menene ya ƙara kyautatawa akan aikin shi akan nan musulmi ke shi kuma menene al-muhsin shi ne wanda ya kyautata sosai sosai shine kamar yadda Allah ke faɗa mana da hadisin Jibril yake cewa ta'budu Allah ka annaka tarahu ko shine ka wata Allah kamar kana gane shi wannan shine a'la maratibul din kenan shine inda ka kai kololuwa ko wata martaba ta addini ka zama wahsi mai kyautata ayyukanka kenan da wannan ne manzo Allah yake faɗa hadisi ke cewa inna Allah yuhibbu ahadukum idza amila amalan ay yutqinahu aw kama qala Allah manzo Allah yake cewa a wani hadisi Allah subhanahu yana son ɗayan ku idan yi aiki kyautata wannan aikin to kun ga irin nan gudda ba a kawo kan kawo kalmar mu'min ko al-mu'minun musulmai sun shiga ciki saboda da an kawo ɗayan ne sai mu ce to yanzu za mu rarraba su amma duk lokacin da ɗaya ta zo ta bar ɗayan to kenan dukka sun shiga ciki bambanci zai zo ne a inda menene inda wanda ya fi kyautatawa sai zama da cewa ya falala a lokacin kenan amma duka wannan za mu shiga ciki da musulmi da mumini da muhsin duk za mu shiga cikin wannan aya kamar da malamai suka yi bayani to sai Allah ya ci gaba da cewa wattaqullaha la'allakum turhamun ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin adalci gun wannan sulhu da aka ce ku yi yayin da wasu bangarori daga cikin mummuni suka samu sabani tsoron Allah subhanahu wa ta'ala gun sulhu kada a zalunci wani kada a cuci wani kada a ɗauki haƙƙin wannan aba wannan ko a ɗauki menene mai ƙarfi a ƙara mai ƙarfi idan muka ji tsoron Allah a wannan kuncin me zai faru Allah ke cewa la'allakum turhamun ko da menene za ku samu rahamar Allah da tausayi da jin kai kamar yadda malamai suke bayani suke cewa la'alla ya zuwa qur'ani shine menene idan muka tabbatar da wannan abin da Allah subhanahu ya faɗa mana za mu samu wannan alƙawari da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ba wai tana zuwa akan ba ne kamar yadda take zuwa a maganganun mutane maganganun mutane na ka ce ma menene ta ayyuna ma kaza a'a zai yi waye ma din zai yi wa ma ba kamar yin ya ta a hukunto amma a cikin alƙur'ani Allah ya ce mana la'alla to lalle idan muka yi wannan abin zai tabbata kamar Allah ya faɗa mana kenan kun ga duk lokacin da muka tsoron Allah muka yi sulhu tsakanin yan uwanmu da suka samu sabani me zai faru za mu samu rahama ta Allah subhanahu wataala Idan aka san haka shi shine duk lokacin da muka yi zalunci tsakanin yan uwanmu yayin da suka zo mu sulhu ko kuma suka zo munka in ma ya kasance sulhu tsakanin mata da miji ne kun ga wannan yana yawan yana yawan faruwa in ma ya kasance Ya'yanka ne ko kuma ka wakilci wani gun walici ko wani abu kama da ko kuma a matsayin ka na wanda suke kyauta ma zato kana da kamewa su zo dan ka musulu to haka sai ka tsoron Allah kai adalci idan kai haka za ka samu rahama aka san haka shi ne yayin da kai zalunci ne ya same ka kenan kaga ka samu kenan menene ukuba kenan da azabu Allah kare to wannan shi ne maganganun malamai akan wannan aya a takaitan takaita malam ibnu da yake cewa ya yaqulu ta'ala dhikru li ahli al-iman yake cewa innamal mu'minu ikhwa yake cewa ikhwatu fi din mu'mina yan uwa ne a cikin addini kenan kun ga duk wanda ba mu'mini ba ba zama dan uwan mu'mini ba kenan da wanda ne zaka fahimci kuskure wanda yake cewa yan uwan mu kirista wannan kuskure ba zama dan uwan ka ba duk da dan uwan ka ne a asali amma kuma addini ya raba ku a asalin mu ayi dukkan mu annabi adam ne ko mun tone daga uwa ɗaya uba ɗaya to amma yayin da wannan ya karɓi musulunci wancan kuma musulmi bane to yanzu musulunci ya raba wannan 'yan uwantakar kuma 'yan uwantakar musulunci ta fi 'yan uwantakar ta jini to nan ikhwatu fi din mu 'yan wani addini kamar yadda bayani ya gabata 'yan uwantaka ta addini ba ta gushewa matuƙar cewa mutum na kan musulunci amma ƴan'uwantaka ta menene ta jini takan gushe yayin da ya zama cewa wannan musulmi da ba musulmi ne. da wannan ne malai suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ya shar'anta mana cewa wanda ba musulmi ba zai gaji musulmi ba kenan dole sai ya zama menene cewa addinin kuɗe ne kenan wanda zai gaji wannan malai ibnu dai shi cewa fa aslihu bain akhawaykum idza qatala idza qatalata idza qatala yayin da suka yaki duba fa yaki suka yi amma har yanzu ba a cikin musulmi ne ba sunan imani da wannan ne fitar da mutum daga cikin musulunci abin da hadari sosai gaskiya ka ce wane ya fita kowa da ba musulmi bane kowa da kaza ne abin da ya ganganci bayan da manzon Allah yake faɗa a wani hadisi yake cewa duk lokacin da ɗaya kafar da uwan shi ko fitar da shi daga cikin musulunci to fa ɗayan biyu ne imma ya kasance wanda ka faɗa mai wannan kalmar tabbata a kan shi shikenan ko kuma ya kasance bai tabbata ba to za ta dawo kanka kenan dole ne ba ta faɗo a banza mun ke nan ya kamata mita ka takatsantsan mu kiyaye harcinan harcin mu akan awamun da muke faɗa Allah ya latar da mu malai ibnu da ke cewa idan suka yaƙi me ya faru shine idan talafa bi an tahmiluhuma ala hukmin lahi wa hukmi rasuli idan aka zo sulhu akan me za a yi sulhu kun ga anan dama da kishin kiwa idan aka zo aka samu sabani za a yi sulhu akan me za a yi sulhu shin za mu gina shi ne akan sarrafu? ko za mu gina shi ne akan yi ma Allah da manzon shi biyayya ko za mu yi akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da aka samu sabani muke a kan mutane shi ne adalci kuma adalci nan ba inda za ka same shi a cikin littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kun ga kenan akwai yaudarar kai mu tafi neman sulhu a wani wannan wurin da wannan ne ka samu duk inda aka ce wai an zo za a yi sulhu za a samu matsaya za a daidaita tsakanin wasu mutane ko wasu ƙungiyoyi da suka samu saɓani aka yi asirin wannan aka kawo wani son rai ba a bi sunan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zai yi wahala a daidaita in ma zama ko an harɗe ko wani abu kama da Allah kyauta to kake na shi sulhu ya zai kasance kenan kan littafin Allah da manzon shi kamar da Malam gari ya faɗa a ga wannan aya sai ya ci gaba da cewa wattaqullaha la'allakum turhamun yake cewa khafu Allah ayyuhan nas bi ada'i fara'idahu alaikum fil islah bainal muqtatilatayn bainal muqtatilayn min asl iman min ahli iman yake cewa ku tsoron Allah ya ku mutane gun ku yi adalci yayin da aka zo menene yayin da Allah subhanahu wataala umarce ku da menene ku yi sulhu tsakanin ƴan uwanku waɗanda suka samu sabani ta hanyar tsayar da wannan farilla dan wannan umarni ne fa aslihu kun ga kenan wannan umarni ne kuma akai umarni a cikin alkur'ani ko kuma yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-aslu fihi zai zama ne lil sai dai an samu wani abu da ya kawar da shi ne ya kasance wajibi to kun ga kuma yin umarni da kyakkyawan aiki da hali ga mummuna wannan wajibi ne kaga yin sulhu yana daga cikin yin umarni da kyakkyawan aiki kenan kun ga kenan da aka ce mana fa aslihu dinnan umarni ne dole ne kenan wajibi ne kenan kenan kaga za ku cewa duk wanda yake da ikon da zai sulhu tsakanin waɗanda suka samu sabani ya bari yanzu da ilimi kenan me yasa ilimi wannan aya kamar yadda aya ta faɗa take cewa fa aslihu bayna akhawaykum kamar yadda bayanin gabata muka ce akhawaykum anan an guda biyu suka zo akwai qira'a da muke cewa bayna ikhwatikum qira'a yaqub al-hadrami kuma qira'a ce mutawatira ta tabbata ingantacciya ce gun siha da inganci kamar yadda muke karanta akhawaykum aka ita ma wannan take da inganci to ga kenan wacce ta ce bai baina ikhwatikum wance akhawaikum kenan sawa'u mutum biyu ne suka samu sabani dole ne su tsakanin su matakar kana da halin da zaka yi wannan sulhu kada ka bari idan ka bari kai ne a gurin Allah subhanahu wataala kuma ya kasance jama'a ne ba mutum ba mutum ba mutum ne ba mutum biyu bane to su ma dole ne ga wanda yake da ikon da zai sulhu tsakanin su ya je yake kenan kuma bai kamata mutum yana da sanar da zai yi sulhu tsakanin mutane bai bari in yi bari yayi laifi kenan malam ibnu yake cewa Allah subhanahu wataala ya yake cewa wattaqullaha la'allakum turhamun mu tsoron Allah subhanahu wataala bi ada'i fara'idihi ta hanyar tsayi da farillan da ya dau shar'anta mana kamar wannan ayar kun ga farilla ce kenan ba tsayi da wannan sulhu kenan tsakanin wanda suka samu sabani yake cewa wafi ghairi zalika da wani farallan Allah subhanahu wa da ya shar'anta mana yake cewa kuma wajtinabu ma'asi mun tsoron duk wasu ababuwa da zai kasance sa abu Allah wata wataala ne sawa'u cikin hukunci ne ko cikin ibada da muke gabatarwa sai ke cewa me yasa yace yarhamakum rabbukum saboda Allah subhanahu wataala ya da tausayin mu kamar yadda ya mana alƙawari a ƙarshen ayat yake cewa la'allakum turhamun ko za ku samu rahama Allah subhanahu wataala fa yasbah lakum an saliji ijramikum sai Allah ya gafarta muku kurakuran da kuka aikata kafin wannan aiki da kuka yi na alheri yace ta yaya zai gafarta muku idan antum ata'tumu idan kam Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ta hanyar tsayi da wannan hukunci da adalci idan kuka aikata Allah zai tausaya muku zai ko ne zai gafarta muku laifukan ku kuma kuka ƙara da menene gudun ababuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana ko ya hane mu da mu aikata shi to wannan shi ne abin da malam da ya faɗa mana a wannan aya a taƙaitan takaitawa shi kuma malam sajjaj cikin littafin shi irabul qur'an yake cewa wannan aya. Allah subhanahu wataala yana mana bayani akan cewa menene abin da yake hada kan mutane ne menene addini saka ce innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum kenan ba wani abu da zai hada ku shine addini to wannan addini ko ba zai tabbata ba shine sai yayin da menene yayin da muka gasgata sunan imanin nan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbata yake ce mana innamal mu'minu mu'minai ko mu'minai ba kowa bane sai menene yan uwan juna baya da cewa kawai murƙe wataka shine imani a'a ma'ana yana daga cikin menene ginshikan imani ko kuma ababuwan da za su ƙara tabbatar mana wannan imanin namu shine mu kasance yan uwan juna kamar yadda hadisin manzo Allah yake cewa masalul mu'minina mu'minina fi tawaddu fi tawadduhum wa tarahumihim wa tawasulihim ka masalil jasadil wahid misalin mu'minai shine menene yake cewa misalin mu'minai gun soyayyar su da tausayin junan su da sada zumuncin su ya suke kamar jiki ne guda daya kamar jikin mutum ɗaya ne me zai faru idan taka minhu udhun tada'a lahu sa'iru sa'irul jasad bil humma was inda wani gefe daga cikin jikinka zai menene zai ma ciwo zaka ji duk jikin nan ko gaba ki ɗin ka babu nishadi kenan me ya kasance saboda kasancewar abin duk abu ɗaya ne kenan kenan kaga duk lokacin da ga wani daga cikin dan uwanka mumini ko musulmi ya samu wata jarrabawa, ka ji kamar kai ka samu kenan sai ka tausaya mai in ma ta hanyar ka taimaka mai da abin da kake da shi in ma ka taimaka mai da addu'a haka har yanzu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin addu'o'in da Allah subhanahu wataala yake karban su wanda ba a dawo da su shine menene shine idan mutum ya ma dan uwan shi menene musulmi addu'a kuri kaga yana ƙara nuna ma'aikata kenan yanzu misali kawai ka tashi cikin dare ko kana cikin sallah da wanda ka tsawo da shi daga cikin wanka musulmi ka addu'a har yana ƙara nuna ma menene yana ƙara nuna ma yan mutaka kenan to me zai faru yayin da kai haka sai manzo Allah yake cewa Allah zai turo wani mala'ika ya ce kai ma Allah ya baka irin abin da ka menene roƙa kenan kaga a ƙarshe wa ya ci nasara kenan kai kama ma wanka musulmi addu'a shi kai ko mala'ika yama kaga a ƙarshe kai ka ci riba Allah ya samu dace wani hadisi manzo Allah yake cewa al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan mu'mini da mu'mini kaman gini ne kaga kenan gini yake hada su kenan ai baraka yar wasu bake to kaga kenan wa'annan hadisi duka suna hada mana ne, suna ƙara nuna mana cewa mu da kwan duka ne makana da da raba kan mu sai yake cewa malam azzajar yake cewa wa annahum ikhwatun idza kanu muttafiqina fi dinihim yake cewa mummuni yan uwan juna ne idan sun kasance sun ittifaki a addini kenan kaga ko da mahaifin mutum ne ko da mahaifiyar shi ce ko da dan uwan shi ne na jini uwa din ba daya matukar cewa addinin su ba dai bane to yanzu ba wannan ba za su zama ne yan uwa addini ba kuma yan uwantaka ta addini ta fi yan uwantaka ta jini kamar yadda bayani ya gabata yake cewa فرجعوا في الاتفاق في الدين إلى أصل النسب لأن لأنهم لآدم وحواء ولو اختلفت أديانهم laftaraqu fi nasab wa in kana fi asli annahum li abi wa um kamar da gani gabata yake cewa eh, idan ya kasance addinin su ba ɗaya bane to yanzu wannan abin ya raba su kenan me yasa ya raba su cewa duk da cewa asalin su zo ne daga annabi Adam da Hawwa to amma kasancewar addinin sun ya kasance ɗaya ne kaga ta ƙara tabbatar da yawantaka akan yawantaka da wannan ne ko da zakka ce ko sadaka mutum zai bayar kun ga sai aka umarce mu da in ya kasance zawil qurbani ya kusancinta da kaba wanda ba mun kusancin ka bane saboda in kasance wa kusancin ka ne kaga shi ya hada biyu ne ke farko wutaka ta addini ta hada ka da shi na biyu kasancewa shi ɗan uwan kare a jini kaga shi ne ta hanyar ke amma inda ba musulmi bane to kaga duka hanyar bin ya rasa suke amma in ya kasance ko da wa dan ta jini ba ne, amma musulmi ne to kaga zaka bashi wannan zakka ke saboda menene yan wutaka ta addini ta fi karfi akan yan wutaka ta jini kamar yadda malam yake faɗa yake cewa ala tara annahu la yarithu alwaladu almu'minu al kadira shin ba ka ganin cewa mutum menene yaro ko kuma ɗa da mahaifi ya mutu ya bar shi idan ya kasance dan ba musulmi bane ba zai gaji menene ba zai gaji uban shi musulmi bane kaga kenan idan ya kasance dan musulmi ne uban ba musulmi ba ba gado ko kuma ya kasance uban musulmi ne dan ba musulmi ba kenan ba gado tsakanin su kenan sai ke cewa fal uquwatu diniya a'zamu min al uquwati nasabiyya sai ke ta saboda yan uwantaka ta addini tafi yan uwantaka ta jini wannan shine a takaitan takaitawa abin da ya faɗa mana cikin wannan aya ina ga a nan za mu dakata tun daga malamin akwai talibi ko wani abu da ya na kuskure sai zo gyara mana sakanin kuma sai mu tashi abin da muka faɗa ne Allah ka wa mu ladan shi abin da kuskure Allah ka gyara mana dama in yi wuri sai mu kawar ma ya alaɗe kusan dama kamar yadda aka faɗa ne mu sa muka yi mun ɗan tunatar junan mu ne abin da muka sani ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wal asr innal insana lafi khusrin illal na amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to wannan din maududan wasiti ne da hakuri da gaskiya to karkashin gaskiya wannan shine muka tasar da junan mu wata ayatun Allah ke cewa wa zakir fa inda zikra tafawul mu'minin ban kawo ku samu abu ba kawai dai na tunatar da mu abin da muka sani ne sani da menene tunatarwa tana amfani da mu mu'mini kamar Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ina ga anan za mu dakata in akwai ne tambaya ko wani ƙarin bayani sai gabatar in akwai ko wani kuskure ne to sai ya faɗa mana da mu gyara kafin wannan musu الأجانب ولا تفضل يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا amma tsaraba ne daga madina muka ci to lallai ya kamata kafin ya koma zama mu ya dan bawo mu tsaraba ne ya koma daga ciki Allah ya karba da yana da sati na gaba sai ƙara shi mana aya ta goma sha ɗaya ne kasance tsarabar sai ta cika ke amma an ba mu rabi kuma akwai sauran sati kada tsarabar mace cika baki Allah bai ma da kuka zata da mutum da akira akwai mahaifin malam Ali wanda yake jin bazai wani lokaci ba shi da lafiya na asibiti Allah da kuma da kai warkar da shi hadin ba sa rabbi nas wa shi anta shafi la shifa illa shifa shifa ba yubadu sadama wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك